yau talata sha uku ga watan ramadan hijira mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na dari da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatunmu da ya gabata mun ji irin aƙidan da manyan malaman shi'a suke a kai tun na da da yanzu dangane da allatar da kansu da kuma imamansu da suke yi aƙidan iri ɗaya ce da aƙidan 'yan wahadatul wujud ko 'yan haƙiƙa da ake cewa daga cikin sufaye ba su da bambanci shi sa zanga-zangan su ɗaya matsalacin su wuri ɗaya tarurrukan su ɗaya suna da kyakkyawan zumunci nuna na aƙida sai dai wannan sunan shi shi'a wannan sunan shi kuma sufi kuma da da Allah madaukin sarki kiyaye at-ta'liq laqad ulima bi min din islam annahu la ilaha illallah, abu ne sananni wanda ya zama dole kowa ma ya san cewa fa Allah babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi wa annan laha kulli shay'in kuma Allah shi ya halici komai wa kulli ma siwahu makhluqun duk wani abin da ba Allah ba to Allah ne ya yi shi duka da imaman da zubar hamon da su kowa Allah ne ya yi su an fahimta yanzu misali ko kai dabba ne jaki in ga karanta ayatul kursi kadai ya isa kasancewa barhama ba Allah bane waɗannan imaman duk ba Allah ba ne aka ce Allahu la ilaha illa huwal me hayyul qayyum shi Allah rayayye ne amma yanzu a imma din nan da aka ce duk alloli ne na shi'a shi ma barhama yau da aka ce shi ma Allah ne yana ina ba sai na kabarin shi yake ba yanzu shi Allah ne kuma lokaci daya su waɗannan da suke cewa ba rahama lam yalid wa lam yulad to yanzu suna cewa duk waɗannan ƴaƴan nashi da ake ta magana to da Hausa ya sunan su kenan shin da ba su da uba <laughs> to a su za a tambayo ya sunan su shin da kun ce ba su da uba kuma shi dai Allah lam yalid wa lam yulad ne kuma kun ce shi ma wannan haka yake kuma ga sun ce su baban zuri to kaga ya kawo da ku ba mu ansa kun gano wannan da kyau ku ya kawo da ku ba da ansa kuma na dade yana faɗa shehi ne aka hirar da shi a wannan maulidi na inyasa abuja aka ce me zai ce game da su ya ce a sun shigo tijjaniya ne sai suka tarar da shaidan a ciki sai ya batar da su to kaga kenan duk shi ma shi dan kaga dan tijaniya ne wanda wannan <laughs> al'amari ne a fili da shehi ne ya fada ko ba wanda ya ya ja da me da batun shehi to duk wanda ka gani a duniyan nan ba shi ba halitta shi aka yi a cikin ba wannan tambayan da aka yi ma shehi sai da suke mai tambaya gani da wai da gaske ana ganin shehi a barhama a bango a fitilla ya ce yi eh, wannan karama ce wannan fa wahadatul wujud fa yake tabbatarwa aqidan wahadatul wujud ne masu da mai da mutane sakar karu ba su ganewa da sai tabbatar da abin da qur'ani tabbatar sai an yi sai na kabarin zai bayyana ahya'un ahyan amwatun ghayra ahya' matattu ne ba rayu bane wala yashkuruna ayyana yub'asun shikenan ya zo na lafiya suna ya kiyaye wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atar rahman abdan duk wani halitta da ke sama ko kafa zai je ma Allah mai rahama matsayin bawa ne duk waɗannan da yake ƙaryan alloli ne eh shin su yaya bayan Allah ne yanzu ne bambancin da'awan fir'auna da da'awan barhama Allah ne shi fir'auna ce shi ma Allah ne haka ne shi ma ce shi ma waye shi ma Allah me bambancin su ba wani bambanci kawai bautan fir'auna ne ake nema a da shi yanzu an gane wannan da kyau mun gane kaliyan da waɗancan mutane ke gaya muku 'yan nijar ɗin nan dogon dutse da ya bayyana yake cewa mawaƙan shi ba cewa suke ba a komi bai yanzu ne za a yi ba a komai ba ne yanzu ne za a yi mun ce gausi shi ne Allah kai mahajubi mi za ka yi wai shi gausi shi ne Allah kai mahajubi mi za ka yi sun faɗa ɗin wai mu da muka iya dato sun ce Allah ne mai za ka yi abinda za ka yi Ka ji tsinannu irin waɗannan arna suna iya bugun kirji su wannan rashin kunya wai sai mu ne ba mu faɗa gaskiya ba fitsararru irinsu shekara aru-aru wannan zindiki ya ɗauke masu ne ɗauke masu Allah da azumi ba sa yi shekara aru-aru da ya ce shi annabi ne shi ne suke wancan wakan da suke cewa mun gode ma Allah da ya aiko annabi ba haushe can da Allah ya aiko annabi ba haushe ko hesabin lahira ma da hausa za a yi shi a wasu larabci ke ba su ya Allah ya kyauta illa atir rahmani abda wa ta'ala ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum kai ahlul kitab ji Allah yahudu da nasara kar ku wuce gona da iri cikin addininku wala ta ala alallahi illal alhaq kar ku sake ku bado komai da yake da alaƙa da Allah in ba gaskiya ba yin tsakani da Allah wannan abin da waɗanda suke a halin ƙur'ani a riyawansu suke faɗi gaskiya ne eh a ce a in alloli ne ji mutum ya ce wa mafil jubbata illallah ko ya ce kai ma Allah ne ma Allah ita ma Allah kowa Allah haka wasu ke ba kuma da gaske su alloli ne Allah ya zama abin wasa kuma kamata ya ce sarakuna su kira taro na gaugawa duk wanda aka same shi da wannan kafircin tsire shi kamata yi kun gani ko kamar yadda muka ba da shawara je ne ko duk gwamnan da aka samu dan jihar shi yayi wannan abun a tara mutane a sallan idi karaman nan a filin idi idan ne shi yanka shi gano shi to jama'a Allah ji hore man ragon da zan yanka ba a filin idi amma ga wani arne nan wanda wuyan shi ya isa yanka kawai sai kamo shi ya sa operation yaki su danne shi kawai mai wuka ga yama jini na wuce ta yanka shi gama harbawan shi diga a ji a bankare shi a babban randa na garin sai kowa ya gani da kuma a cire kan a cake shi a cikin mashi a baya rata zaga da shi unguwa-unguwa a ce wanda ya ce barhama allan nan ne wannan duk wanda ya kare ko wacce ta kare a kamo ta a yanka ta ko shehi ne kowai duk wanda ya ce barhama Allah ne ya zama shehi ya zama shashasha an gano wani. Kila madaukin sarki ya kiyaye shi sa wa ta'ala Allah madaukin sarki ce laqad kafara na qalu inda lahuwal huwal habu na maryam Allah ce waɗanda suka ce Isa almasihu shine Allah sun zama arna shi almasihu wannan kai ka san waye annabin Allah ne daga cikin ulul azumi minar rusuli haka to wanda yace Allah ne shi Allah yace wannan ya zama arni to wanda yace barhama Allah ne shi kuma ya zama me hmm ha shi ya dole maddin shi tafi karfi ai mun gano wannan yanzu annabi Isa ya zo da abubuwan mamaki da sauransu kuma Allah ne ya aiko shi amma shi wannan ba abin da ya zo da shi sai tsaki. kuma bai nasara ko ina ba sai batar da al'umma gano wannan da ke ba abin da ya zo da shi na alheri ko kwaya da in kuma akwai gaman sun sa mutane cikin rudani ko maulidin da aka ce ana yi na shi ni na ɗauka wani abin arziki yake an je maulidin na saurari na zo wanda aka sa a rido tun daga farko a ƙarshe ni ban ji abin da aka yi ba sai ya kawai wane ya zo eh, wane ya zo eh, wane ya zo shi nan ba sai wani kawai dan yawan addu'a na minti biyar da larabci ana fassarawa da wani jawabi shi nan ya kace ta kowane fi gidan uban shi shi gina fa kawai aka watsi an tara mutane an yi waye an yi waye duk waɗannan jama'a an masa ƙarya an ɓata masa aƙidinsu ko da ke an ba irin wannan lodin iskan jihar nan ba za ta cika ba Ba ka da inda ka ji Allah ce zai cika aljanna to don aljanna ta cika da yato ta zama geto kenan nan <laughs> rama na za a yi ta inda ake cika ka je ga wani kan wani to sai geto <laughs> mun gano wannan da kyau a ah, aljanna rama rama ke ka je GRA katon gida za gani 100 by 100 sai ga daga shi sai matan sai ya'yan shi amma nan a geto za ga gida kwata ne kamar yin shiru kwallakun sala na kai wa ba shehi ne ba la'ila wannan wannan in kai ba shehi bane ba ka yi wannan tunanin ba kaga abin da ma ban taba ma tunanuwa bane sun ce lan melid wa lan mulid kuma suna mai maulidi na gode wannan takin wata lacca ta ce kun ji wannan ka ma wannan kaga basira irin sunna ko wallahi shi da dan bid'a ne ba zai iya wannan tunanin ba ta yaya ma Allah zai ba shi dama yi kun ji fa sun ce bai haihu ba a haife shi ba kuma suna mai maulidi ana murnar zagayewa ranar mai tubka da warwara <laughs> Shi ne tubka da warwara babban magana mun gode da wannan gudunmuwan yaƙi daga kawo mala ya ce fannasara su kiristoci su ne allabi na kaffara humallahu wa rasuluhu wanda Allah da manzon ya kafarta su kana min a'azami awahum babban laifin su shine alhulul wal ittihad bil masih ibn maryam shine sun ce Allah ya shiga cikin annabi Isa shi ma ya zama Allah shi aka ji fasu ya ce shi ma Allah ruhi mai tsarki ya bishe ni wannan ruhi mai tsarki ya bishe ni fa wai Allah ya shiga jikin shi ne fa shi ma duk maganin da yake wake yi Allah ne shi sa da da wannan dariƙan tijjaniya da shi'a da kiristanci da ɗaya ne kwala da ɗaya ne duk aƙidan su iri ɗaya ne cewa Allah na shiga jikin mutum yana hululi shine halaluya da suke faɗi da duk waɗannan abubuwan iri ɗaya ne duk addinin su ne kufurin millatan wahida ce an gano wannan da kyau to su waɗannan arnan da suke wancan aikin Allah madaukin sarki sai ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinil haqqi min alladhina utul kitaba kaji gwamna da muka ce ka kashe su to kaji Allah ne ma yace kai duk abin da Allah da manzo suka haramta su yi suke sun ce komai halal ne sannan addinin da suke ba na gaskiya bane kuma sun ce wani Allah ne shi ma ta da Allah Allah ce a kashe sa ta yi wa tsaljiz ya ce an yi dinuhu musagiru ba za a ba ba ana kama su a kai su gidan yari ana kama su ka ce kawai su a ba su ba kawai ka yanka su ta kiya Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu. mu to shine sai malo yake cewa faman kala bil hululi wal ittihad fi ghayr al masih kana yaquluhu haula kama yaquluhu haula wa amsaluhum malai ce duk wanda yace Allah yana shiga jikin wani kamar yadda kiristoci su ma suke faɗa fa ƙauluhum sharrun min ƙaulin nasara to maganan waɗannan ya fi ma na kiristoci sharri li'anna al-masih ibn maryama afdalu min ha'ula'i kullihim ai annabi ta fi waɗancan diga wa shuyukhur rawafid kun ga shehunan yan shi'a min jinsi atba'id dajjal suna daga cikin jinsin waɗanda za su bi dajjal in ya bayyana alladhi yad'i ilahiyya wanda zai da'awan shi Allah ne liyuttaba dan abishi ma ko ma anna dajjal yaqulu lis sama ta'arrafa shi dajjal zai kalli sama ya ce amdiri fatum tira yi ruwa kuma sai ta yi bi iznillah walil ard an bici fatum bita bi iznillah kasa ce fitar da tsirai yi masa alkama yi masa shinkafa sai ta yi tun da izinin Allah kuma haza fa huwa al-a'war dajjal duk da haka makaryaci ne mai ido daya fa manadda al-ilahiyya bidun hadhihi al hawarik duk wanda ya da'awan shi Allah ne bai da ma irin waɗannan abubuwan da suka saba ma al'adu wanda dajjal zai zo da shi kana duna hazar dajjal shi dajjal ma yafi shi kaji bala'i yanzu duk dajjal ya fi su barhaman nan fa to da shi barhama ba wani abin da ya zo da shi na khawarij al'ada ko ya zo da shi Hmm? mun yi magana da wani ɗan ɗariƙa ce kai kalli taron jama'a wannan shi ke bayyana barhama ne gaskiya na ta da shi da world cup wani ya fi tara jama'a shi da duniya ke taruwa ko da mutane wani ƙauye kuka taru ce sha-sha-sha cikin gasin ne kake yi wannan tare ya kai taron arfani ne kai ga san arafa kuwa ko a kaduna na aka ba ku wani filin kuka shige shigo na rantse da Allah ba za a gan ku ba me za ku je wancan babban filin na can an kama hanyar kace ba ko ka tsaya a wannan ku tafi wancan mu ne tona muku a fili kuma taron batattu an sowa eh sai me Allah ya kiyaye to dajjal ma ya fi shi malam da yake fada faminat da al'ilahiyya biduna hazal khawarik kama eh, kana duna hazal dajjal man qala bi hululillah fil bashar duk wanda ya ce wai Allah na shiga jikin dan adam wal ittihad bi ya koma shi wa annal bashar yakunu ilahan kuma mutum ya zama shi ma daidai yake da Allah wa haza min al-aliha fa huwa kafirun inda jami'il muslimin wannan arne ne duk musulmi sun hada arne fa grade 1 arne irin fir'auna da hamana ilin lamarudu da abu lahabi da abu jahar cikakken arne irin shedan an gano wannan duk waɗannan tsofaffin da ke ƙoƙarin kare waɗannan abubuwan ku da aƙidansu iri ɗaya ne amma za ta bayyana komin daren daɗewa duk wani ɓoye-ɓoye da ake yi ko wallafi ta bayyana kawai suna yin wa iz qataltum nafsan fadara'atun fi hali amma ta bayyana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu